kan ɓata ne. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ إذا كنت يا بايا kuka bijirewa abin da na zo muku da shi to babu abin da ke gabana sai isar muku da sako kuma na riga na isar muku da duk abin da Allah ya aiko ni da shi, ya umarce ni da in isar da shi, kuma hujja ta tsaya a kanku, Ubangiji na zai hallaka ku, ya maye gurbin ku da wasu mutane, kuma ba za ku cutar da Allah da komai na cutarwa ba, babba ko karami a sakamakon ƙaryatawarku da kawar da kanku, domin shi Allah mawadaci ne daga barin bayansa, lallai Ubangiji na mai saka ido ne akan komai shi ne mai bani kariya daga sharrin da kuke